Bismillahi Rahmanir Rahim. A lokacin ta kashi na saba'in da shida, da hannu ya fito da nufin da ƙarasu inda suke tsaye ɗin. Yake ce min wai mutum nema mutumin godiya. Ina ban san ko me yake ba, amma na mishi godiya irin ta addinin musulunci da ƙara sa mutumin jin daɗi a ran shi. Don shi mutum ne wanda yake son mutane masu mishi godiya da nuna farin cikin su gare shi. Nan dai suka ta gaisa da mutanen arziki na duniya kala-kala ina riƙe hannun shi har taro ya fara watsewa. Muka fara ficewa daga sawan farko muka bar gurin Yau lokacin a gajiye nake sosai ga Amir da nauyi ba kaɗan ba. Muna a mota a ɗan sassauta ta ɗin wuyan shi yana jiwa inda nake zaune yana cewa My queen kin gaji ko dan na san baki saba irin wannan kwaram ɗin namu ba. nawa na ɗan mishi nake cewa nauyin ɗaukan wannan ɗin ɗan naka ne da ya ishe ni. Ki kai ni da ke ni da ke san ma samu ya fi haka girman idan son samu na ne a guri na ma. Ta ce kai ya idan Amir ya fi haka ƙiba kuma ai sai dai a dinga barin shi a zaune guri ɗaya. don idan zan iya ɗaukan wanda ya fi wannan girma ba zan iya ɗaukan wanda ya fi wannan girma ba yanzu ma a yaya nake iya ɗaukan shi balle ya ƙara ya fi na nan kuma idan juyo a mamaki ya ce queen baban na zaki bari a zaune don tsaban mugunta kuma ta ce ai nima babana ne ko ka manta nima shi ya haife ni ne wai ta ce su ne fagata yanzu a duniya don su ne sila wannan rayuwa da nake ciki a yanzu rushi yana jin abin da na faɗa ya san ba ƙarya na ba ƙarya na faɗi ba haka zancen yake koyaushe ina matuƙar godewa mama da baba ɗin na ce tare da kwantar da kanshi saman kafaɗata nauyin ya ƙara min biyu wanda a lokacin ba nauyi na ji ba sai wani sanyin daɗi da na ji a raina kawai dan farin ciki na yanzu ƙaruwa yake a kullum ina mai godewa Allah na da biyayya da ya bani iko na yawa maji ban mutunci mata ba ga buƙatar ta gare ni ba na auren ɗanta da duniya ke wa kallon lalatacce ne ba matsala ta ɗaya yanzu shine ban gama tantance ko sarauki ya daina hare shi ba ko yana yi har yanzu ba haka ne ka rage min jin daɗi na a kullum na tuna da wannan rayuwar nashi na shaye-shaye ai fatar idanuwa na ya ciko da hawaye na magana jin na ya shiru yasa shi dago kan shi daga kafaɗa ta ya kalle ni ganin da ya mini a cikin rashin walwala komai ma na duniya ya fitar min a a lokacin da sauri ya ƙara dagowa yana kallo na a cikin mamaki ta tare kamo hannuna ya rike gam a cikin nashi yana tambaya na me kuma ya faru haka queen na sauke ajiyar zuciya ta da zubo hawayen da ke a cikin idanuwa na ƙasan fuska na ya sake maimaita tambayar shi da wai me ya faru ne bana son ganin ki ko kaɗan fa a cikin damuwa kai na soke ajiyar zuciya tare da mayar da kai nan ga na shiga faɗan ina soke ajiyar zuciya a hankali a karo na biyu da sauri ya ƙara jawo ni a jikin shi ya rungume mu yana cewa kada ki min haka Fatima ki san kwanciyar hankalinki shine nawa yanzu na ɗauka yanzu zaki fi kowa farin cikin ganin da idan ki da kika yi na irin baiwa da Allah ya mamijin naki Miya kuma ya same ki a lokacin da nake tsammanin farin ciki a gare ki kuma. Na goge kwallo da suka fara zo min a idona na ce yaya lam tunanin baya ne ya zo min kawai maganar ta ta dauke shi har cikin rashi ya ce ta da riko min na duka biyu ya ce ki hakuri fatima na san cewa na bata muku ku sosai a baya da iyaye da iyayena wanda ni ma a yanzu idan na tuna wannan rayuwa ba na jin daɗin shi a raina ko kaɗan ki daina damuwan kanki da yawa dan sai ma in ce ki gode wa Allah saboda na san kece suna daina duk wani mugun rayuwa da nayi a baya Fatima ni kaina na san har abin da ke kanki baki san kina yi ba a kaina don wannan rayuwar da ne a baya yana ɓata miki rai sosai da suka kunya ga jama'a Fatima na san kina suna na fiye da Hassan da Maji take mini a baya wanda a baya nake ganin babu wani mai so na bayan Maji da mahaifina da 'yan uwana biyu da Allah ya bani amma sai haɗuwa na da ke Fatima na fahimci cewa Allah kan jefo wasu mutane a rayuwar bawan shi dan kawai su taimaka wa bawan shi a wani halin taimako da yake bukata a rayuwar shi haka ne Fatima ki alheri ce a rayuwar mu gaba ki dan a dinki ki abubuwa da dama nawa sun gyara Fatima ta sanadin ki a rayuwana most especially zan iya cewa ma zan iya ce maki ibada na ki daya a sanadin ki Allah ya nufa na gyara shi kin min abubuwa da dama wanda ke baki san baki san da su ba ma a rayuwana kuma ba wai kina son na sani din ne bane ba ki ne kawai dan ki taimaka min kawai wannan maganar da ya ita ce mafi girma da tsoro da naji dan ban san me yasa ni me ya sani wanda na mishi a rayuwar shi ba nace yayi idan abin da nema ya bata ma rai a lokacin ka yafe min don Allah don ba a cin hankali na nema ka ba ya lankabe kan shara girgiza kai ya ce Fatima ba ta taɓa min abin da ba daidai ba a rayuwa na ba da na sani ba a lokacin motar mu ta tsaya a kofar hotel din da muka sauka a ciki ya karɓi amin daga hannuna muka fito daga motar a gaje muke don ba karamin gajiya muka kwaso ba daga inda muka fito na ce ya kawo Amir din na kama mai don na san shi ba gwanin rikon yara ba ne sosai ya ce ki bar shi da ni ma yana son ya saba da ni ko kin manta da sunan wanda ya ci ne a guri nan ya ce don haka ke kuma sai ki dinga ƙoƙarin kina sauya min kina sauya mu a cikin farin ciki da ni'imar ki kina mashi muna kina kashe mana kishin ruwan sha'awar mu daga ni'imar da Allah ya tanadar mana a gare ki kunya ya kama ni daga maganar da haka yasa ni dan murmusa kawai ina biye da shi a baya duk da gajiyar da muka ɗebo bai hana mu kasancewa a tare ba a daren wanda bai sai masan sambato yake akan ni'imar da Allah ya min a jikina har muka bar ƙasar na bai bar na huta daga jikin shi ba daga Ga sabon kasalar da yake yawan taso min wanda nake ganin sabon yanayin jin daɗin da na samu ne haka ɗin. Wannan kenan. Watan mu cikin da uku kenan yanzu rabon mu da gida ga wani irin mahaukacin soyayya da so da ƙauna da yake gwada mana. Ni da Amir ɗin. Abin har yana bani tsoro irin yadda yake kashe mana kuɗi. Haka har sai da ya kai na ce mai yaya na kayan nan fa sun isa haka nan. Sai dai girgiza min kai kawai ya ce Queen idan ban kashe muku ba na kashe wasu kuɗi na kashe wasu a kuɗi a rayuwa nan. Ni kan bana ta cewa dole na saka mai ido ta bi shi da kallon mamaki don sai nake gani kamar ba yaya sadauki da na sani a baya bane wannan tsaraba ma idan ya sayo babu rabona a ciki a cikinsa sai idan mama na ta min cin karfi nake samu daga gare shi ala mai iko sai gashi wani ce gurungum a gurin sayan kayan baki ɗaya man haka Amira sha kayan wasan yara suke kuna da jirage tedi ga abin koyon haruffa na English da Arab kala kala kowani da kalar sautin sa bayan ya san cewa akwai su a gida wanda ya sayo tun yaron yana cikin ciki Kafin bar ƙasar ya turo da kayan gida da hannu ta hannun yaya bashar kayan za su faɗa. Wayanda na sani kenan wanda ban sani ba sai dai idan mun isa zangansa a can idan Allah ya kai mu. Daga can ba mu nufi Dubai din ba. Wasu na da mitin a US da za su yi a can na 'yan ƙwallo. Sai da muka share wata ɗaya a ƙasar inda ya ƙara da haɗa business da wasu turawa na ƙasar don ya saka hannun jari a tare da su. Nan ma bai bar mu haka nan ba sai da ya muna sayayya kamar wanda zai haɗa kayan lefe. suna na alfarma da atamfofin masu tsadar gaske a mana a nan ƙasar ni kaina a lokacin na san na zama wata daga cikin matan manya a ƙasa ta kenan gashi na wani irin kyawu fata na yi wani irin lublub da shi tankar da irin mutanen matan larabawa pakistan ɗin nan haka ni da kaina na san na samu canji a rayuwana mun shiga ƙasar dubai wanda a lokacin watan mu hudu rabon mu da gida kenan har na fara kiwon gida da yan uwana duk da ina waya da duk wanda na yi kiwon shi a amma duk da haka ina son ganin gani a gida. A kaso Dubai na ga mata, matan kasashe masu masu ji da kansu duk da na taɓa zuwa amma sai wannan zuwan ya zama mini kamar na farko a rayuwana. Ga matan Najeriya nan zaka ce tankar a gida Najeriya kake. Da ɗan sake na saki jikina na ji ɗan sauki shauƙin gida da nake a raina duk da irin kulan da muke samu a gurin shi. Sam sadauki baya yarda ya huda da matan Hausa da muke haɗuwa da su a can. A cewar shi bai yarda da hudar shi da irin waɗannan matan ba da ke baro gida su zo wata uwa duniya suna neman kuɗi ba. ga suna son yin hulɗa da ni amma sai ya ce masu ni matata boye ta nake yi don matar kulle ce ita mutum zai yi mamaki yadda matan manyan ƙasar mu suke a can birjik da su zaka ci a gidan Najeriya ne mutum yake ganin su ba wani boyewa ne ba kamar nan da ba a ganin su ba sai da tiket gashi da farin jinin jama'a a tare da shi duk kowa na son shi wanda hakan ne ma kuma iyalin shi ya shafe mu don mutane suna haba-haba da mu a can din ana nuna min halarcin sosai ƙasan don sun taron bikin su da suke zuwa ko yaushe? wani biki da aka shirya na 'yan ƙasan Najeriya inda aka yi aka yi ma naira kaca-kaca a gurin don ko a can sai wanda ya isa zai halarci wannan taron da aka shirya iya ɗayan bizines ɗin ƙasar mu suka je naira suka baje naira su kawai a gurin shiga sosai ta alfarma muka yi wanda nan ma wani dogon riga na saka mai bala'in kyawu kamar a kirba rigar take bayan na saka english way daga ciki na kawo rigar daga sama na ɗora a kai Alkeba yar mai tsadan nan jim ta mata manya ko manyan masu wacce ta isa take saka ta don ya kai jarin wata wata ma a kuɗi hular rigar ya min wani irin rub yana rike da wani dan mayafi da yake liƙe a jikin rigar idan kin ga dama za ki iya ɗan zarga shi a kai shi ma sai ki kuma kamar kin yafa idan kuma baki baki da ra'ayin haka din za ki sake shi ya biyo bayan alkyabban ne haka na ɗan ya foshe matuƙar kyawu sosai a jikina kamar wata 'yan laraba masu faɗa aji na kuma diamond necklace ne dan da Dubai sai su awarwaro da zabbuna masu tsada na saka. ya Sanusi yake cewa, gaskiya da na san haka rigar ya yake da kyau, da akwati ɗaya zan saya miki shi? Na ce, kai ya yaya, haka ba dai, har guda biyar fa ka saya min su duk da tsada da ke gare su. Ya ce, Queen ba tsada ba, shigarki na faɗa miki shine mutunci na idanun jama'a da kuma matan abokaina. Ina ina amfanin mijinki yana riƙe maƙudan dollars haka amma babu fitar ƙwarai ga iyalin shi. ai sai duniya ta zage ni kamar ban gode Allah ba kenan na fi son duniya yau san cewa ke mai tsada ce dariya ya bani na ce to na gode Allah na gode wa Allah da irin baiwan mijina da ya bani ya ce to ko ke fam iso mai ji hankalin mutane da ke gurin fitowa mu ya mai da hankalin mutane sosai akan mu don shiga mu ko maki dole ne ya kyasa muna rike a hannun shi ya dauka mu Amir a kafaɗar shi wanda barci yake yi shi yaron duk ya sha kwalliyar shi ma sosai matan da ba san ba sai tambaya suke yi halin matar waye shi wannan guy din dan Najeriya ne wai aka faɗa musu dan wasan ƙwallon duniya ne da ake kira da UF dan jihar Sokoto din nan da matar shi lalle yayi abin shi dan suke da lokaci gaskiya inji ji wasu mata da ke zaune saman wasu kujeru ɗaya matar ta ce ta ce matar ce yar wane Najeriya yar wane ne ita a Najeriya ita kuma ɗayan ta ce ba yar kowa bace ba ɗaya talakawa ne auren haɗi ne ma aka yi masu shi mai da ita haka ɗin da ke gani kalle ta cikin shigan mata manyan duniya kamar ɗiyar wani hamshaki can da ita matar ɗayar ta ce gaskiya ba laifi don first class ce gurin wa tsara wannan don ba ta da makusa ta ko ina gaskiya dubu banda ta haifi mai ɗan karen kyawu da shi ma don Allah wata daga ciki ta ja tsaki ta ce kalle da yake wani tarairayen ta kamar ɗiyan wani can ɗayan matar ce ta ce ke ko ai ta isa ai mata ne don gaskiya ba laifi a kanta gara ya haba haba abin shi don akwai muggan tsofi a gurin nan ke ma kin sani gaskiya shi kam gare ya kula da abin don tsoffin da ke ganin su ba da dama gurin mace mai kyawu balle suna ganin ta haka yarinya ɗanya da ita yau kuma ta ce ke kuwa ai mace rahama ce fa ga mijinta gare ya ji da abin shi kowa ya gani ya gani a fili a gaban matan da ke gulma muka karasu suka shiga da ɗaga mana hannu ma haka muka yi musu muka wuce zuwa inda aka tanadar mana mazauni sun bi mu da kallon rigar da ke jikina ya sha jikin shi kowa ya sha jikin da ke sosai wanda ko shagon sai da irinsu ma ba su iya shiga shagon ba na tsadar gurin amma gashi a jikina kuma mai high quality din da na saka a jikina a lokacin sai yatsa na fuska suke suna yarawa a ransu dama su ne dama su ne a matsayin da nake haka ko kuma ɗiyansu don haka aka shiga girmama ni a gurin don matsayin baiwar da Allah ya yi wa mijina kawai don sun san ni din na shiga sahun matan manya a yanzu ganin sauƙin kan da ke gare ni yasa wasu suka sauke girman kan suna zuwa muna gaisa da su cikin mutunci ba mu wani jima a gurin ba sosai ba dan dare ya so mai muka koma masaukin mu sai dai na yi na kawaye da yawa da suka nuna ra'ayinsu akan hulɗa da ni duk da ya haɗe da bai san haka ɗin da ni washe gari a masaukin mu sabbin kawaye na suka kama ziyara nan muka sha shahir da su suna taiba irin kyawun da ni a daren jiya gurin waliman da aka yi tare da su da wasu abokanan yaya mutum uku muka kai ziyara gurin Abu Sufyan da ya gayyace shi da kanshi karɓar girma aka yi mana a gidan nashi inda muka same shi don suna da appointment da yayan da suka aje kan tana son ya ɗora shi jagorantar wani kamfani da yake son yi a Najeriya na mai da sunan zuwa yi ne muka shiga gidan sai gashi mun yi kwana biyu a tare da su cikin kulawa da mutunci ya danka wa yaya duk wani abin da ya dace na mallakin kamfani da yake son a yi a Najeriya din dan ya zama masu babban wakili ya zama masu babban wakili a can idan mun koma gida Najeriya don samun nasarar shi Taron nasu ya sama halarta wasu manyan injiniyan 'yan Najeriya wanda shi halin shi ne ya ɗaukaka matasa halin shi ne ya ɗaukaka matasa na ƙasashen duniya don ci gaba ci gabansu da kuma ƙasarsu. Mutane sun yi murna da wannan abin alherin da sarauki ya jawo ƙasarsu Najeriya. Gashi matashi mai tashin zamanin sun san matasa za su samu aiki da dama a wannan harka idan sha Allahu. Ga kyauta na alfarma da suka yi mana na gani na faɗa ban ba mu ba har da su Salma na ma da suka raka mu sun samu alheri sosai a gurin su haka yasa na tuna da masoyiyata yar uwata Maryam wacce ne alƙawarin Arina duk abin da na samu nima tare da ita zan raba shi dan Maryam ta nuna min su daga kaina ba zan iya manta da shi ba a rayuwana na ita ce silar komai da nake ciki a yanzu ba dan ta gwada min su da kauna ba da ban kai haka ba a gidansu ba da tun na gudu na koma mu duk da halarcin da mama ita ma take nuna min idan da ba ban jin daɗin zama da Maryam in nan ta amina shi ba zan iya zama na tsawon lokaci ba a gidan na samu kyautar mota daga matar mai gidan irin na matan da suke yi ake yayi a lokacin ta da wani ɗan ƙaramin kit wanda ke ɗauke da gwalagwalai a ciki a cikin saƙi da kamfanin su ta alfarma wanda sai wanda ya isa ne zai iya sayen su a nan Dubai ɗin ma Rada zan bar gidan matar tana riƙe da hannuna tana yaba da halayyar mu na kirki da Salma da muke tare da su sai da ta yaba da halin su. Kwanan mu bi a masaukin mu na Dubai ɗin muka haɗu kuma zuwa airport inda zamu biya ƙasar Saudiya mai umra a can kafin mu dawo gida Najeriya. Mun isa ƙasar mun yi ziyara, ziyarar fiyayyen halitta manzon Rama sallallahu alaihi wasallam a Madina muka dan fi daɗewa a can din. Ranar Juma'a muka shiga garin Makka muka fara umra tare da sallar Juma'a. Addu'o'i da ta yi a can sun fi yawa akan samun shiriwa da kariya na zuri'a da neman zaman lafiya a gidan aure na tare da mijina da saurayin uwan shi. Muna shirin dawowa ne zazzabi nake fama da shi ya tsananta a kaina dole wanda dole muka tafi asibiti ganin likita a can ɗin. Mu sha wahala ganin likita ba sosai kasancewa da wani abokin wasan sarauki ɗan ƙasar su muke tare. Da aka shiga mun wani test da binciken da ya dace a a lokacin inda a take result ya fito ciki ne a jikina wata uku kuma game. Ya ƙara auren tare da mu wasu bincike komai na normal ya bamu shawara akan Amir da zaran ya ɗan ƙara shan nono na wata ɗaya mu cire shi daga nono. Ya ba mu magani na yara da zamu dinga bashi yana sha kafin a yaye shi daga nono. Muna barin asibitin masaukin mu ga koma inda Sarauki ke rungume ni zuwa jikin shi na murna tare da faɗin. My queen ba sai irin godiya da zan miki ba a rayuwana ba. Don kin mun komai a na ga sha dan ƙanƙanin lokaci zaki wadata ta da zara a gidana. Kyawawa abin son kowa. Ne na baki na muka manne wa junan mu sai kalamin godiya yake sako mana Ta da ƙara manne na a jikin shi. Ba mu ɗauki lokaci ba da na ji sauƙi sosai ba muka da gidan Najeriya cikin ƴan mu tare da tarar arzikin alheri mai yawa da muka da shi a gidan. Mun kwana biyu a garin Abuja kafin mu kama hanya zuwa Sokoto birnin Shehu inda ƴan uwa da abokan arziki muka samu suna jiran mu a airport ɗin. Yawancin masu taron mu ‘yan zuwa taya shi mun samun wannan babban nasara ne na shugabancin wannan babban kamfanin da zai jagoranta a ƙasar mu Najeriya. Mun sako daga wata takalar jirgin cikin shiga irin ta alfarma da na saba yi a yanzu don fitar kunya. Idanuwan mutane cas a kanmu wanda ne mamakin ganin wannan taro da aka yi mana a garin. Yana saɓe da haɗar shi a kafaɗar shi yayin da nake biya da shi a bayan shi ina saukowa a hankali daga matattakalar jirgin. Na aka shiga watso muna wasu flowers masu kyau da ƙamshi ana ta mana sanda zuwa. A cikin taron nan haka madam ta kutso kai na ji ta rungume ni ta baya. Take muka rungume mu cikin murna da sauƙin ganin junanmu. Dan wani lokaci kaɗan ta sake ni tare da ɗagowa da ɗan kalle tana cewa wai Fatima ke ce haka ko da mafarki nake yi. Ta ce kai haba dai anti ba ga a gaban ki ba ta ce kin koga yadda kika koma ga baki ɗaya kin zama wata big madan da ke Fatima Murmushi na ƙara jawo ta ne hogin ɗinta tare da raɗa mata cewa aikin ya ne haka yar uwa muryar shi na cikin taro yana faɗin ke ruwa surutu kewar surutu a gaje take please ki bata ta huta tukunna kin wani tsare ta da gulman ki nace haba yaya ba ko sai mu yaushe na mu da maga junan mu ne wai ya jawo hannu tare da matsa mata wata rara yake cewa ta gulma a gida idan kin haɗu idan kun haɗu a can gaba ɗaya da masu taron mu muka wuce zuwa gidan zuwa gidanmu sai dai na yi matuƙar mamaki da ganin an canza hanyar da na sani ɗin zuwa gidanmu inda na ga an shiga wani makekin gida mai wani irin katon gate ginin gidan ba sai na tsaya faɗin shi ba don har da bene ma a gidan nan ma yan uwa mata dam a gidan a hankali ya raɗa min cewa welcome to our new house queen a hankali sako kafa na waje wanda don samun daula sai liblib da shi fari fat gwanin ban sha'awa yan wani da abokan arziki burjik a gidan ba mazaka tsinki a ko ina na gida, sai motoci da suke a rabar gidan da wajen gidan a hankali zagayo inda nake a tsaye ban yawo ne ba sai ganin yan journalist ne a gabana da kayan aikin su na suka fara jiro min tambaya ina rike ga hannun sadauki yana makale da ni sun fara tambaya na suna sunana da ta da shi na fara da sallama irin ta addinin musulunci wanda ni ban san ma wai Hausa ya canza salo ba in ji mutanen da ake wurin Hausa na ya canza salo na ce suna na Fatima Abdullahi mata a gidan ma Umar Faruk da ake kira da UF dan wasan kwallon kafa na international suka ce hajjawa ne irin farin ciki zaki nuna wa mutane a wannan tafiya ta duniya da ke ganin kunyi da mai gidanki mai tara na nasarori a cikinsa na ce to alhamdulillah dan a gaskiya ba zan iya nuna farin ciki da daɗin da na ji ba a cikin wannan yanayi da muka samu kanmu a cikinsa ba sai dai kawai da chief na gode wa Allah ubangiji da ya kai mijina a cikin wannan matsayi tare da ƙara godewa iyayen mai gidan nawa wanda da taimakon addu'a da iyaye ke mana muka kai ga wannan matsayi da muke ciki a yau na ce ina matuƙar alfahari da godewa Allah da kasancewar mijina a cikin wannan matsayi da ubangiji ya nufe shi da zama a yau ina ma kowa fata alkhairi a rayuwar shi da fatan ƙara samun nasara ga duk wani abin alheri da yawa, wani ke buƙatar shi a rayuwar shi mutanen da suka zo taron mu kuma ina miƙa godiya na a gare su akan lokacin su da suka bayar gurin nuna farin cikin su a gare mu Allah ya mayar da kowa gidan shi lafiya da suka juya zuwa gare shi suna tambayar shi na shi farin ciki da zai nuna shi ma mai interview din ya ce Umar Faruk Abubakar kai namijin kokari sosai wurin haska mana a ƙasar mu ga idanuwan duniya a matsayinka na babban dan wasan duniya da kake ji da shi a wannan lokaci tare da kuma jawo wa ƙasar mu nasarori wurin harkar ci gabanta wanda a yanzu babu abin da zamu ce sai mu maka godiya don wannan kalan nasarori da ka jawo wa ƙasa za ta kawo ragewar zauna gari banza ga matasan da suka gama karatu babu aikin yi a tare da su Ya ce insha Allah haka nake fata don wannan kamfanin da za a bude zai bukaci ma'aikata kimanin dubu ashirin da biyar a ko'ina na sassan ƙasar nan maza da mata inda har mutum inda har mutum yana da takardun da muke bukata a gare shi. Da ma wanda bai zurfin ilimi ba za a samu daidai da shi a saka shi a inda ya dace din. Mai tambayan ya ce masha Allah mun ji daɗin jin wannan ɗimbin nasara da ka samu ta dalilin ta dalilin ka wanda muke fatan samun hakan ga sauran matasan ƙasar nan masu kishin zuci kamar kamar ka a nan gaba. sai dai ba za mu bar ka haka ba ko za ka iya faɗa duniya da masu sauraron mu ko shekara ka nawa a halin yanzu sai dai ya ɗan murmushi tare da jawo a jikin shi kaɗan ya ce yanzu shekara ta talatin da ɗaya cif insha mu to anan za mu tsaya sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba rahim.